Bye. gashi na ana warwarewa mai takwasara bai ya yayin da ɗangelen arewa ce ba zai iya buga wani damba ba ramadan na shi ma da alamu zai wuce mataki na gaba saboda abokin dan masa shagon bare-bare bai zo ba ko baya nan gashi nan ramadan da kanin bello na zagaye fili yayin da yake shirin buga wasa wato da shi da shagon abata mai masu kallon mu da sauraron mu idan ba kuma ba dai wato shagon abata mai shine wanda ya bige shagon aure tunga. a wannan dan bana sarauta kuma ya zo wannan mataki gashi nan yana zazzagayawa a halin ganin bello yana kuskura ba bakinsa ya rike tuta arewa alikalin bello ya ɗora hannunsa sana hagu ganin shida lakada yana bari shawara ga shagon bari yana watsa masa ruwa shi nan dai shagon bari shine kotu na arewa a wannan rana ya fesa masa ruwan da ke tattaunawa shi kuma shagon abata mai ya wanke jikinsa shagon abata mai shi ma ya shigo fili na abata mai sanye da hula Ga shi nan yana zagaye fili daɗin wasa ya janyo shi ana kira su ba da alƙarin bella daga hannu ya kai da matsayinsa ya yi wani alƙarin bella tsari na a sha yana zai je ba da tuta wata bello bello yana ya sa gaba yana fata mai ya sa alƙanin billa gaba yana tofa a hannunsa kuma yana da ya yi tsalle masu kallon da sauraron mu tashar sakon tv an taka tsakanin ali garin bello da shi da shakon abata mai wato biya na hadeja na abata mai kalman farko a wannan gasa alƙarin bello dai gashi nan sanye daga jeren wando da beza bulu kalar hular shagon abata mai din yayin da shigo shagon abata mai ya tsalle yana tsalle da bakin wando da an kila kula da kafarsa yayin da alƙarin bello ke da ayya to da alamu dai ta ta karewa ambuti shamu apata mwewedi an dawo da ana farmaka wato Madeja ya fita waje sau biyu yayin da alƙalin Bello ke ta ɗirga masa duka kamar Allah ya yi koshi alƙalin Bello ke dukansa wallahi amma fa da haka da abata mai yaƙi da harke shi damban nan point a turmi na farko alƙani belle samu akan shagon abata mai shagon abata mai baka mutum ga muku wato ya karfi ya cire a wannan mataki shagon auratin ga cire shagon abata mai na hadeja bila ga damban nan ga damban nan ga damban nan bata mai shagon bata mai da shida to shagon bata mai da to ya kara raka shi ya fito ya fito da nufa kenan to minti biyu da sakan goma shagon bata mai ya fita so a turmi na farko amma abin mamaki ba ta kadan bai shagon bata mai shi ke kawo dambe amma iya faɗi kuma dukan su ake ga dan bannan alƙalin wasa na harsa na alƙalin wasa ne ke kula da gashi nan dai ga dan bannan لا إله إلا الله Gadaman nan. Gashi shi ma yalo yana karanta masa yadda zai yi. wasa ya kusa wasa an dawo turmi na biyu amma fa can bane dai alƙalin bello yana da maki guda uku yayin da shagun abata man ya fito da su to ne ga bangaren alƙalin bello dai alƙalin beli bai kai farmaki ko da guda ɗaya ba a bata mishi take dan ba sai dai idan ya kai dan ba baya samun ya fita daidai domin ko idan ya shigo ɗarka yake sha wannan gundume mai gundumar hannun alƙalin bello gashi nan alƙalin bello da yake tsak yana kallonsa shi ba alƙalin bello ya ce ya gama dambe saboda ya samu wace guda guda uku gashi nan daban nan ga daban nan a auren a katsina karfe to gashi nan dai kamar za a kai farmaki. Allah ana ajo ana ajo Musa mayya wato shago abata mai ya canza salo ya yi gatari alƙani bello kuma ya shirya domin duk wani salo da za a zo da shi ga nan dai bara mu ga wannan gatari zai fitar shi ne ko kuma ba ta kai ga inda ake bukata ba ga shi nan dai ga shi nan gashi nan dai wane ne ne wane ne ne bello ne

Mahareta, Mahareta, Mahareta, Mahareta, سبحان الله جربنا هلجا جربنا يا بسي والله طه سبحان الله كوثر جلال كوثر على كان بالله يا وجهي ولا يا محمد ولا يا محمد ولا يا محمد ولا يا محمد to kadan banna ta kadan ban dubu goma tsakanin ramadan da shida bagon bagon sani mai mutum su wato bakwai ga da bana wato bagon sani na saula shagwa ba ta mai wata ya gama da farke zana da shi shida alƙalin bello gashi nan da alamu dai ramadan kamar yana ganin lakwalakwa a wajen ramadan wato yana ganin lakwalakwa a wajen bakwai saboda Gotcha. har yanzu dai ba wanda kai farmaki wa dan uwansa ko neman sa'a ramadan an dawo dan ba tsakanin ramadan da shi da bakon bakon sani wato bakwai ramadan fa Allah Allah ke ya samu damar zaki farmaki wato a karan farko bagon bagon sani wato bakwai ya kai farmaki gashi nan amma ramadan sai da korawa yake shi so yake sai an je kai magin nubu kila kai farmaki ko alƙalin wasa dai